sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Alhamis 23 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumomi sun ba da sanarwar sassauta doka hana fitar da aka kafa a birnin yamai yau makonni akalla hudu da nufin dakile yaduwar coronavirus haka kuma a jihar adamawa yanzu haka gwamnatin jihar ta dau sabbin matakai da nufin yakar cutar coronavirus biyu bayan samun bullar kwayar cutar a jihar za kuma ku ji rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin Najeriya na wannan makon sai kuma rahoton wasanni a takaice amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce barkewar cutar coronavirus tana zama barazanar kare haƙƙin bil'adama a cikin wata sanarwa a yau alhamis ya yi kira da gwamnatoci da su tabbatar da samar da tsarin kiwon lafiya da gaba ɗaya mutane za su yi amfani da shi da kuma taimakon tattalin arziki da zai taimaka wa waɗanda abin ya fi shafa kana kuma kowa ya zama yana da ikon samun abinci da ruwa da kuma matsuguni guterres ya ce muna ganin yadda kwayar cutar ba ta nuna bambanci amma tsarin ta ya bambanta tsakanin al'umma yana nuna rauni sosai wajen isar da ayyukan gwamnati da kuma rashin daidaiton tsari da yake samun hana damar su dole ne mu tabbatar an magance ta hanyar da ta dace sannan ya kara da cewa za mu yi wannan gaba daya kada mu manta da barazanar kwayar cutar ba wai mutane ba Sakon shugaban Majalisar Ɗinkin Duniyar yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya na duniya suke gargaɗin cewa yayin da wasu ƙasashe suke samun ci gaba sosai da suke fara sassauta matakan hana zirga-zirga har yanzu ba a gama yaƙi da ƙwayar cutar ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO basu fito fili sun bayyana wa China laifinta na kin bada bayanan tushen coronavirus ba. babban jigon diplomasiyan amurka yana goyon bayan matakin da shugaban amurka donald trump ya dauka na dakatar da baiwa kungiyar tallafin kudade na tsawon kwanaki 60 zuwa 90 manazarta al'amuran lafiya a fadin duniya sun yi sukar wannan mataki na trump kana sun bayyana cewa fiye da koyaushe a yanzu ne ayyukan hukumar ta who suke da matukar muhimmanci a yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da gallabar mutane a duk faɗin duniya sakataren amurka mike pompeo yana ci gaba da caccakar jam'iyyar gurguzu ta china mai junki da ta ki fitar da bayanai akan kwayar cutar yayin da yake sukar who da laifin kin tsawatawa gwamnatin ta china jami'an lafiyar japan sun ce ma'aikatan jirgin ruwan italiya 48 da suka yada zango a birnin nagasaki suna dauke da kwayar cutar coronavirus ciki har da wasu goma sha hudu da aka tabbatar da sun kamu da cutar a yau alhamis tun a watan janairun wannan shekara ne jirgin ruwan costa antarctic da da uku suka isa birnin nagasaki don a yi mishi wasu 'yan gyare-gyare a kamfanin mitsubishi a makon jiya ne bayan gwaje-gwaje aka tabbatar da ma'aikatan jirgin suna dauke da kwayar na cutar covid-19 bayan da aka fahimci cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan yana fama da zazzabi da tari wannan shine karo na biyu da ma'aikatan wani jirgin ruwan sufurin shakatawa ke kamuwa da cutar coronavirus yayin da suke a kasar ta japan a kwanan bayana an samu wani jirgin ruwan amurka wanda fasinjoji fiye da 700 da ke kansa suka nuna alamun kamuwa da cutar yayin da suke yokohama ididdigar alkalman waɗanda suka kamu da covid-19 a japan ya kai kimanin dubu goma sha biyu waɗanda suka hada da mutane 300 da suka mutu A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar hukumomi sun ba da sanarwar sassauta dokar hana fitar da aka kafa a birnin Yamai yau makonni akalla hudu da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus. Daga Yamai ga rahoton Sulaiman Barma. Majalisar Ministoci a taronta na yammacin jiya Laraba ne ta yanke shawarar sassauta wannan doka wacce ainihi ke hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe matakin da ya janyo mummunar zanga-zangar matasa a yamai. Daga yanzu dokar za ta fara aiki ne daga karfe tara na dare zuwa biyar na asuba. Jami'in fafutuka Hamidu Sidi Fodi na kungiyar kodaye ya yaba da wannan mataki ko da yake ba haka aka so ba in ji shi. Kowa ya san da cewa ga al'ummar samu da ya zamanto ana hannu baka hannu shi shine ta a yi so a nema ne lallai abun nan gude da gurin da muke muna wata wannan annoban ta kare kwatkwato wannan kufe ma gaba da a goce shi inda talakawa suna ga shan wahala sai da daren nan ne mutane wani bisu to gari su nemi abinci yanzu da gani dan dagawa ne aka yi na awa biyu to awa biyun nan shi ma har yanzu dai ana nan dai shi dole ne al'umma inda ta yi ta nemi abinci ba to ni wasa ta kashe ta kenan nan ya zamanto gwamnati na yi gare shi tunda ya ce al'umma ba ta hitowa sai lokacin da suka tsaye da kenan dole ne su kamar da mutum ta su yi akwambayan talakawa da abinci. Kasancewar wannan sassauci na zuwa ne a jajibirin watan azumin Ramadan da ke matsayin wani lokacin yawaita ibada da sada zumunta a wajen musulmi. Wasu mazauna birnin Yamai sun nuna rashin gamsuwa da sauye-sauyen da aka yi wa wannan doka. Rahinatu Usaini na da irin wannan ra'ayi. To gaskiya bai yi ba sosai bai yi ba yanda ake so ba. inda da an kai shi ko zanje zar taran zuwa zar ne saboda wanga wata na alfarma watan azumi tun da bayan da baki ana zuwa a yi sallar isha'i ko an ɗauki matakin saboda wannan cuta ko to amma kuma ba ku gani da rana ma kun kasu ne ana yawo kenan ko da rana ana yaba mu juna cuta ba sai da dare ne wanga watan azumi wata ne wanda da dare ana yawan dan yawo ta sayan wani abu wani abinci wani karatu wani abu kenan saboda shi ya kamata a maida shi da ko zanje zardai amma kuma dole a doke ta haka nan dole kuma mu karbe ta yanda suka tsara ta alkalman hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar na cewa mutane biyar ne aka gano sun kamu da cutar corona a iya binciken da aka gudanar a jiya laraba yayin da a shekaran jiya talata bayanai ke nunin mutum biyu kacal ne kwayar cutar ta harba abin da ke nunin an fara samun saukin wannan annoba idan aka kwatanta da makonnin da suka gabata zuwa jiya larabar ma'aikatar lafiya ta sanar cewa a jimilce mutane 662 ne suka kamu da cutar covid-19 a nan nishar yayin da wasu 193 suka warke sai dai mutane 22 sun hallaka sanadiyar wannan annoba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A gaida sulamin Muni Barma yanzu kuma bari mu leƙa jihar Adamawa a Najeriya. Biyo bayan sassauta dokar hana zirga-zirgar da aka yi bayan bulluwar COVID-19 a jihar, gwamnatin ta ɗau sabbin matakai da nufin daƙile cutar coronavirus. Gare wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. When the specialist hospital in Yola for consultation was isolated, we have put in place all apparatus to have him treated at the isolation center. We have equally commissioned a contact tracing mechanism to go get all his contacts and have them quarantine and tested where necessary. Gwamnan jihar Adama kenan Ahmadu Umaru Fintiri yayin da yake wa al'ummar jihar jawabi ta kafafin yada labarai domin tabbatar da bular kwayar cutar a jihar biyo bayan samun wani da ke dauke da kwayar cutar wanda bai dade da komawa daga kano ba ko da yake jim kaɗan da komawarsa wanda ke dauke da kwayar cutar ya fa kai kansa asibitin kwararru inda ma a gwada shi tare ku da killace shi to kowane mataki gwamnatin jihar ta ɗauka mr solomon kumanga da ke zama daraktan yada labaran gidan gwamnatin jihar ya kwamin karin haske game da jawabin na gwamna da kuma irin matakan da aka dauka a yanzu. yanzu dai matakan da aka dauka shine an ci wannan da aka same shi da cuta an kai shi wannan cibiya asibitin kwarar na jihar adama na yola inda aka ajiye shi yanzu bayan an samun tabbacin cewa yana da wannan cutar kuma ana masa jinya sannan akwai mutane hamsin da biyar wanda ya ba da tabbacin cewa ya yi ma'amala da su wanda su ne a yadda zai iya tuna cewa ya yi ma'amala da su kuma yanzu su ma eh, ana bibiya a ɗauko su saboda zuwa yi musu gwaji kuma ba su da shi a ci gaba da gwaji domin mutane hamsin da tara ne da tara ne ya nuna cewa su ma sun yi mu'amala da wasu kaga yanzu abin daga in an fara daga daya fara eh, hamsin da tara kaga abin ya fara ba a cikin gari. to wai ko ina batun cewa gwamnatin jihar za ta ma kafa dokar hana fita kamar yadda aka kafa a wasu jihohi ha ila yau ga daraktan yara labaran mr solomon kumanga. za a kafa wannan doka kuma za a sake tsawala dokar na harabta zirga-zirga da jigila cikin gari nan ba da jimawa ba gwamnati dai tana kan dubawa cikin kwanaki 'yan kaɗan za a sake kafa wannan dokan banda haka kuma ka riga ka sani cewa kungiya ko kuma gamayar gwamnani na najeriya gaba daya hmm. sun riga sun yarda cewa a cikin matakan da za a ɗauka a dakile yaduwar wannan cutar shine su ma za a sake haramta zirga-zirgar jigila a cikin yankunan najeriya baki daya na sati biyu su ne matakan da gwamnati suka ɗauka. kamar adamawa a makwabciyar mawa ta jihar taraba tuni aka fa irin wannan dokar inda a bangarinta masarautar mori ɗaya daga cikin manyan masarautu a jihar ta fitar da sanarwa ta hannun sakataren masarautar alhaji umaru sa'ad gasol tana mai jaddada umarnin mai alfarma sarkin musulmi na ɗaukar matakin dakatar da tafsiri da kuma salolin tarawi da mata hajjud kamar da ko aka saba a watan azumi sanarwar ta buƙaci al'umman jihar ne da kada su kunnen kashi domin kaucewa yaɗuwar kwayar cutar inda 'yan magana kan ce wai rigakafi ya fi magani ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin Najeriya na wannan makon wanda wakilinmu baban gidan Jibrin ya haɗo mana. As we prepare to observe this Ramadan period, we have a responsibility to continue to maintain appropriate level of respiratory hygiene and physical distancing and observe the restriction on the permissible size at any gathering. Gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu kenan ke jawabi ga al'ummar musulman jihar Lagos na su kasance masu bin doka da oda a yayin da ake shirin shiga azumin watan Ramadan a gobe ko jibi. Azumin na bada ya zo ne a lokacin da duniya ke cikin wani hali na kakani kayi sakamakon barkewar cutar coronavirus da kawo yanzu ba ta da magani sabanin yadda aka saba gudanar da ibada na watan ramadan da gudanar da ibadoji a masallatai daban-daban har ma da ciye-ciyen abinci a wannan shekara hakan ba zai samu ba ba ma kawai a najeriya ba har ma da sauran kasashen duniya a dan najeriya ma an saka irin waɗannan dokoki na hana taruka a masallatai da daban-daban domin gudanar da karatu ko tafsiri na alkur'ani da kuma taruka irin na cin abinci domin samun lada duk dai a kokarin da hukumi ke yi na rage bazuwar wannan cuta da ta gagari likitoci magani wato coronavirus to koya mazauna birnin na lagos musamman musulmai suka ji game da wannan wata na ramadan na bana alhaji mikael shagarda wani mazaunin obalanda ne a lagos kamar yadda ka sani don musulman da yake duniya a irin wannan lokaci na jajiberin azumin watan ramadan akwai shirye-shirye masu ɗimbin yawa da mu musulmai muke yi kama daga tanadin abubuwan da za a ci zuwa 'yan hidimomin da za a yi sannan 'yan uwa gwargwado wanda baya da hali allah ya hore maka za ka taimaka masa gwargwado da dan abin masarufi wanda za a danci a sha saboda sauwaƙawa mutane daga irin yanayin da suke ciki to magana ta gaskiya wannan lokaci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don wallahi mutane fargaban da suke ciki yanzu ma ba ma tukun ma wai maganan koronan ba maganan yaya ma za su kasance a ciki a wannan wata mai alfarma mai kamawa illa kawai idan allah ya kare mu daga kamuwa da wannan cuta kuma ya tsare mu ya kawo mana saukin al'amarin a duniya baki daya to alhamdulillahi rabbil alamin Ah, don duk abin da za a yi inda aka ce maka akwai lafiya to abin da zai biyo baya mai sauki ne amma magana ta gaskiya mutane suna cike da fargaba suna cike da kasancewa cikin halin ni'yasu saboda yanayin da aka samu kai a ciki da kuma yanayin da za a ci gaba da samun kai a ciki sai dai kawai muna nan muna ta fata da addu'o'i ubangiji allah ya tausaya mana albarkan wannan wata mai rahama da za mu shiga mai alfarma ubangiji allah ya yi mana wannan matsala ya kuma kawo mana saukin al'amarin shi ma ba magaransa shugaban kungiyar tallafa marayu a jihar lagos alhaji muratina cewa lamarin na bana sai addu'a wato ra'ayina ko kuma hangena ga wannan wata mai rahama da ya zo mana a cikin wannan hali ba abin da za mu ce a ah, sai wala haula wala quwata illa billah ah, haka Allah ya kaddara kuma a yanda ya zo a haka za mu bi shi mu yi shi mu yi hakuri kuma insha Allahu tun da gashi watan azumi ya zo corona kuma in Allah yarda za ta zama labari na albarka alkur'ani albarkar tausayin kananan yara da marayu na Allah ya so yarda za mu yi kokari wajen addu'a mu ga cewa Allah ya tsayar da wannan masifa kuma mun roƙe shi gafara da afuwa a cikin wannan wata mai albarka duk da za a fuskanci watan ba yadda aka saba fuskantarsa ba sakamakon rashi da ake ciki kuma da wannan kulle da da aka yi musamman a Legas na wajen wata daya mutane ba su kai sun kawo ba wasu sun cici shika waɗansu kuma sun ƙara shiga matsi albarka alkur'ani Allah su yarda Allah zai kawo mana waraka da wadata da arziki da za a fita daga cikin wannan tsanani insha Allah na gode. A duk lokacin da aka samu irin waɗannan matsaloli dai iyaye da shugabannin al'umma wato sarakuna su ne kan gaba domin faɗakar da jama'a akan halin da aka shiga. Alhaji Hassan Abubakar Ayu shine sarkin hausa idi araba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana alhaji hassan abubakar auyo sarkin hausawan idi araba kuma sannan garkuwar yamma sannan kuma hallau kuma garkuwar auyo alhamdulillahi zan yi wani tsokaci akan ma tambayar da kaman kafin na shigo taka wata tambayar da kamada already yanzu Uh, um, sultan of sokoto wanda yake shugaban musulmi sarkin musulmai na najeriya gaba daya ko kuma ce na wasu afirka duka gaba daya ya uh, an zauna an tantauna cewar saboda kariyar lafiyar mutane masallatan ma a rufe kar a yi tarawahi kuma kar a yi ma wa'azin a taro a abun da Bayan ana da dama da za a yi mutum goma nake roƙo a cikin masallaci wayanda za su zauna su yi wa'azin a rinka turawa ta gidan talabijin yadda mutanen za su ƙari tunda ana son haka din ana iya yin haka amma already mu mutanen idera ba mu mutane ne masu biyayya kuma mu mutane ne wanda Allah ya ba mu masu wayewar kai a ciki musamman bangaren addinan nan guda biyu da na kristan da na ainihin musulunci muna kan yi zama a kowane lokaci a da yanzu ne muka dan daina da mu da kiristoci akan zo mu zauna mai mitin a yi shawarwarin ya za mu samu fahimtar juna to wannan shine mun riga ma har an karba har an ma sanar a masallatai cewar ba za a yi tarawih ba ba kuma za a yi ainihin wa'azi ba to wannan shine mun riga mun karba mu dai mutanen da yarba saboda kan na jawo hankalin sauran wurare da suke Lagos State da kuma sauran wurare da suke Najeriya gaba daya mu bi umarnin waɗanda shugabannin nan da Allah ya ware su ya ba su Allah shine almaluk yi ne rakwa yake baiwa waɗanda zai wakilce shi su ba in an nuba da Allah ya so mala'iku zai turo su zo su yi mana mulki su gwada mana yadda zamu to amma sai Allah ya turo daga cikin mu to saboda haka idan muka ce ba mu yi musu biyayya ba to lalle mu tabbatar da cewar wallahi tallahi ba baiwa Allah biyayya ba saboda haka ina fata jama'a Najeriya da kuma sauran gurare za a tare abu abin da wayannan suka da wayannan shugabannin addini a bi doka sannan kuma maganar takunkumi na da dawowa dai lalle lalle wannan abu mu ba da muhimmanci a kansa don kare lafiyar mu da kare lafiyar 'ya'yan mu da kuma kare lafiyar kasar mu Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci annabi Adamu sai ya halicci shaidan sai ya zama abokin adawar annabi Adamu din ya ce sai ya batar da mu to saboda haka tun da kuma da Allah ya so wallahi shi shaidan ba bai sai faɗi wannan maganar ba to amma sai Allah ya bar shi din yake to saboda haka ba za ka iya cewa 100% ka samu mutane mayayyu ba dole in kuma ka duba za ka ga waɗanda suke irin waɗannan magana za ka ga mutane ne wanda babu karatun addinin kuma inda karatun addinin ma ba aiki da shi in ka duba za ka ga mutane ne wanda ba su da karatun zamani karatun zamanin ma in sun yi din to ba su aiki da shi in har ma sun yi mafi yawan su jahilai ne waɗanda ba su san abin da ake ba ina ji sau da yawa ma sai a ce ai ƙarya ake yi don a bada kuɗi to yanzu amerika ƙarya aka mata mutane suke mutuwa ingila ƙarya aka yi mata mutane suke mutuwa italy ƙarya aka mata mutane suke mutuwa china da abin ya fito daga can ƙarya aka yi to wai sai a rinka cewa wai ai babu ma wannan ciwon ƙarya ne menene kuke da shi wanda zaka ce wai har wani gwamna zai yi ƙarya ko kuma kuma shugaban kasa zai yi ƙarya su suwaye suke ba da kuɗin ne a hanya suwaye suke ba da kuɗin a ce za a za a yi dora abu na ci gaba to abin da yake baka amsa kai jahilai ne waɗanda ba su san abin da ake yi ba kuma lalle lalle ina da komawa baya akan wannan abu na sa wannan takunkumi da hausa da ake faɗarsa lalle lalle mu ba da haɗin kai da gwamnati ta yi yanzu dai rahotanni da ke fitowa daga sassa daban-daban na kudu maso yammacin najeriya na nuni da cewa al'ummar musulmai kama daga jihar oyo zuwa ogun da ondo da oshun da ikiti duk sun shirya domin fara azumin na watan ramadan idan an ga wata a gobe kenan ko jibi babangir jibrin murya amurka daga kudu maso yammacin najeriya Madalla a gaida baban gida Jibrin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Wale. Dukkan dukan rana, albarkacin sakai zan roka kaunar manzo ilahu ba zan tafi ba da bayani ya al'umma kuɗin saurara mutum da nake yi idan ka ji na kano tsakiya ta bin shari'a ba. Walle walle muna ta ɗauki kama karya. Karya. Magana gobe ba mu ne ba. Eh, idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana

zalunci ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya. Yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum jama'a yau shirin takaitattun labaran wasanni daga Bauchi zai kawo muku tarihin kafar hukumar kwallon kafar najeriya wanda ake kira da suna nff a yanzu an ya kafa hukumar ce a karon farko a cikin shekarar 1945 wato kimanin shekaru 75 da suka shuɗe a yayin da kuma aka kirkiro da ƙungiyar kwallon kafar ƙasar na farko a shekarar 1949 kimanin shekaru 71 kenan hedkwatar hukumar kwallon kafa ta najeriya na birnin abuja ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta yi shugabanni guda talatin da tara tun kafa ta zuwa yanzu da suka hada da turawan ingila su guda bakwai sauran kuma 'yan najeriya ne bari na fara kawo muku jerin sunayen shugabannin hukumar 'yan kasar birtaniya mutum na farko sunansa pa mulford sai pius christ anthony sai dh holly sai p harvey sai n mila sai dennis j slattery sai kuma rb allen waɗannan ne shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa na najeriya waɗanda ba 'yan gida ba idan muka dawo kan 'yan najeriya kuma mutum na farko da ya rike shugabancin hukumar a shekarar sittin shine godfrey amachere sai fa ogunmuyiwa sai louis edit mai sai ms adawale sai kuma ab osula sai francis giwa osage sai ishola bojulaye sai chuba ekwezo sai kuma godfrey amashere a karo na biyu kenan sauran su ne kanar kevin lawson sai komodo edwin kintebe sai ademola adioba sai brigadier emmanuel shotomi sai lahadi dankaro sai kanar mike okocheme sai kuma komodo edwin kintebe a karo na biyu sai tony ikezobo sai kuma yahaya obakwalo sai kuma chuba ifezuwa shi ma dai a karo na biyu kenan sai kuma ifam okon a matsayin shugaban wucin gadi sai kuma tony ikazobo a karo na biyu sauran sun hada da yusuf ali da kuma ifam okon a karo na biyu sai kuma amos adamu sai imeka omerwa sai abdulmumin aminu sai kuma kojo williams sai donomic oneya sai ibrahim galadima sai sani lulu sai aminu mai gari sai kuma amaju melvin phoenix wanda kuma shine shugaban hukumar mai ci a yanzu a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafa ta bayyana mutuwar malam abba kyari da cewa babban rashi ne aka yi a najeriya hukumar kwallon kafar ta ce ba ta da shakku ko da na dakika guda dangane da irin gudunmawar da marigayin ya bayar a harkar bunƙasa kwallon kafa hukumar ta bayyana marigayi malam abba kyari da cewa mutum ne mai saukin kai da kuma daraja dan adam sannan ta ce kasancewar a filin jirgin sama domin tarban 'yan kwallon kafa na matan najeriya a nasarar da suka yi na gasar nahiyar afirka da aka fafata a kasar ghana a watan disamban shekara ta 2018 ya cancanci ayaba masa a gefe guda kuma haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta super eagles da kuma mai horar da 'yan wasan sun aike da sako na haɗaka inda suke buƙatar 'yan najeriya da su bi dokokin hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da cibiyar kare yaduwar cututtuka na ƙasar najeriya kan batun cutar corona abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad ma sauraro kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga aisha ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce barkewar cutar coronavirus tana zama barazanar kare haƙƙin bil'adama a cikin wata sanarwa a yau alhamis ya yi kira da gwamnatoci da su tabbatar da samar da tsarin kiwon lafiya da gaba ɗaya mutane za su yi amfani da shi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce har yanzu jami'an hukumar lafiya ta duniya who masu fito fili sun bayyana wa china laifinta na kin bada bayanan tushen coronavirus ba jami'an lafiyar japan sun ce ma'aikatan jirgin ruwan italiya 48 da suka yada zango a birnin nagasaki suna dauke da kwayar cutar coronavirus ciki har da wasu goma sha hudu da aka tabbatar da sun kamu da cutar a yau alhamis hukumomin lardin mandera a kasar kenya sun rufe kan iyakokin yankin daga daren jiya laraba har na tsawon makonni uku bisa umarnin minista mai kula da al'amuran cikin gida fred martin domin yawan 'yan kasar da ke kamuwa da coronavirus na daɗa karuwa wannan sabon matakin killace kan da ƙasar ta kenya ta ɗauka ya sanya haramci akan zirga-zirgar motoci da jiragen sama daga ciki da wajen lardin A yau Alhamis kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun cilla yayin da masu saka hannun jari suka samu kwarin gwiwa da yadda kasuwar ɗanyen man fetur din Amurka take murmurewa sannan a hankali bayan da ta yi faduwar da ba a taɓa gani ba a tarihi a cikin wannan makon. To sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Question da ta haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.